IPOP and ESN and their supporters have threatened that there would be no elections. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke kara aikewa da sakon gargadi ga kungiyar tsagerun 'yan awaren da ke neman ballewa daga Najeriya wato Ipop da a baya suka yi barazanar hana gudanar da zaɓuɓɓuka inda ke jaddada cewar da zaɓe ko ba zaɓe, 'yan ta'addan Ipop ko ESN ko ma kowace irin ƙungiya ko kungiyoyi ko masu gungun wasu jama'a ba za a bar su su yi kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya barazana ba. Eh, General Faruk Yahaya wanda ke magana yayin wani taron manyan kwamandojin sojojin Najeriya da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Ya ce irin kazar-kazar ɗin da dakarun da sauran jami'an tsaro suka yi ya kai ga samar da tsaron da ta kai yanzu Najeriya na iya haƙo gangar mai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a kullum. Eh, General Yahaya ya kara da cewar aiwatar da matakan da aka ɗauka yayin irin wannan taro da aka yi a Sokoto a bara sun taimaka gaya wajen samun gagarumar nasara da sojoji ke yi a halin yanzu a sassa daban-daban na ƙasar nan inda ya ce sojojin a halin yanzu sun hana 'yan ta'addan boko haram sakat a shiyar arewa maso gabashin najeriya sannan kuma sun samar da tsaro a sauran sassan najeriya masanin tsaro eya komodo baba gama mai ritaya ya ce lalle kam ana samun nasara wannan bayanai wadda shi lieutenant general yahaya ya yi chief of army staff a gaskiya ne kwarai da gaske ai idan za a yi musu adalci kuma a duba a ga yadda dakarunmu suka jajirce aka samu zaman lafiya aka kori wa'annan 'yan boko haram musamman a yankin arewa maso gabas ba ma arewa maso gabas ba in ka duba yau a najeriya gaba daya abubuwa sun kankama an samu ci gaba an samu nasarori kwarai da gaske. sai dai kuma a shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto, Basharu Altinegu yawo Isa, da ya daɗe yana kokawa akan matsalar tsaro na mai cewa har yanzu fa da saurari na aka ba. Mala Hassan mu ma'aunin mu ga duk wata samun nasara da jami'an tsaro cewa sun yi cikin wannan ƙasa game da hada ainihin da 'yan ta'adda ba abu ne wanda a ɓoyayye ba. Balayar shina nan dajin birnin Gwari kina ci gaba da cin zarafin jama'a kina rike da mutane dogo gyaɗa shina nan dajin Kwantagora har yanzu akwai 'yan matan birnin Yawuri sauransu ainihin ga hannu nai. Nan ga Bello Turji ne yana ƙara miƙa ƙawahuwa ne. Kulliyomin cin zarafin jama'a suka yi. Malam Hassan waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara to babu shakka aunawa muka yi mu gani waɗannan kasurgumai yan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu suna gudanar da ayyukansu suna ƙara ainihin a ringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a dukkan waɗannan mutane da nan zana babu wani al'amari wanda ya kau waɗanga abubuwa abubuwa ne waɗanda mu ba mu san irin ma'aunin da suke unhani da su ba domin samar da wanga bayani malam Hassan. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.